na biyu suna sallar wato ainihin wato suna yanke dabbobin su kuma ga waɗanda sun kaji aikin hajji ranar ne suke yin suka amma ga wanda ke hajjin tumatta ai ko kuma yake kirari amma sannan kuma a ranar ne ake yin mawafin ifawa kuma a ranar ne ake jifar wato jama'atul aqaba sannan a ranar ne masu aiki ga masu mai kirari ga masu aikin haji malamai da yawa sun ba da wato ainihin wato falala da daraja ta wannan rana mai albarka wato ranar babbar sallah wanda ke zaune gida mafi abu mahimmanci a gare shi shine idi da mai da rayya to za mu ɗauki kowa ɗaya daga cikinsu da layyar da ƙi mai magana a kansu sha Allah na farko za mu fara magana ne a kan layya saboda ita ce ake fara tare da kafin zuwa ranar sallah to za ka ita ya kamata ce ita ce za mu fara magana a gare ta na farko akwai wato ibada ta yanka guda uku da Allah ta'ala ko annabin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko akwai ita na biyu akwai suka sannan kuma na uku akwai wato ainihin dabba suna malumai sun kai in komo a kan cikin su shin waye ya zama fi farala shin layyatin ce ta fi farala shin dabbar suna ce ko kuma suka ma'ana ga wanda ke aiki haji amma dai malamai sun fi ja a kan wato ainihin ita layya da kuma mai da ta suka dan akan sani sun fi magana akan bare da gaske malamai mafi yawa musamman wato ainihin maza ba imamu malik sun fi rinjayar da layya fadalan layya a kan fadalan wato ainihin suka wa ma'ana ga wanda ke aiki hajji sun kawo hujjojinsu masu yawa wanda cikin waɗanda kawo hujjojin nan har da wato shekul islam ibn taymiya shi ma kawo maganganunsa akan hujjojin cewa lallai wato ainihin layya ta fi ainihin wato suka a ranar nan masu albarka sun ka ce na farko ita ce layya ana yi a cikin mafi yinin da kowane yini a duniya a ya kuma da fara da su ma malamai da suka magana akan suka suke kar suka suka ce eh ai ita ma yin suka a ranar babban yini ne ake yi da ake da sun yi shirka ma'ana sun yi haɗu a rana ɗaya wani ana shi a cikin mafi yini a cikin yinuka masu daraja sun ka ce to amma ita layya saboda darajarta ba a keɓance mata lokaci ko wuri da ake yin ta ba amma ita suka a wuri ɗaya a wurin da ake yin ta na na yi suka ga wanda yake ake hajji za a soke su aikin hajji ana soke dabba ne ba ana yin kawo amma ita ga layya abu ɗaya zuwa duk ake soke na farko rakumi ana so shi na biyu wasu ce ana so sa sannan kuma na ana iya yankansa amma kuma abin da shafi wato ainihin tumaki da kuma awaki waɗannan ana yi masu ba su da su da wani ke a gida ma'ana ga wasu wannan shi ne wani shi sannan saboda falar aita wannan ainihin wato yanka yana da falar ɓarin da gaske wanda na yi skipi wannan magana da fara da magana kai wannan ya kamata ce mun fara magana kai ita layya ko ke ce su yanka wato ibada ce wanda tana da girma ga Allah subhanahu wa ta'ala tana da rada cikin addinin musulunci akwai ayoyi guda biyu a cikin alqur'ani waɗanda saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala sai ya duka girman su sai Allah haɗa su da babbar ibada a cikin ibadar sallah da farko Allah ta ke faɗi a kan harshen sa wato harshen annabinsa annabi Ibrahim kake ta kul ah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dhalika umirtu an awwal wato Allah ke cewa annabi Ibrahim kul ka ce inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana ma'ana kaga sai Allah haɗa sallah da kuma yanka domin kasancewa wato ita yin layya wato ainihin yanka ibadin yanka tana da girma har da Allah zai hada ta da sannan. wa mahyaya da rayuwata wa mamatiya da mutuwata lillahi wa ta'ala bin sura da Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duka wani dan abu da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sura ko a cikin wannan aya da albarka ga baki ɗaya su ana shirye da Allah duk wanda ɗaya daga cikin karkata da shi zuwa ga Allah to ka shirka kuma ka yi babban aya ce fitar a cikin suratul wato ainihin a cikin inna aqaina ka kawai Allah ke cewa bayan suratul bayan bismillah inna aqaina ka kawai lalle mun baka wato ainihin tafkin alkautar wannan wannan tafkin alkautar ya tabbata a cikin hadisin Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi wannan tafkin ruwansa sun fi nono bane sannan kuma zaƙin su ya fi zuwa zaƙi alamin daraja ke cewa ko duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai taɓa kishi ba har abada wanda an samu wani akar wajen bai wa Allah ce daga cikin sahabban Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta nan ba ta labarin cewa musulmai sun yi hijira ko take dawa garin Makka sai aka ba labarin ai dukkan musulmai sun yi hijira ita kuma ta ce ba ta da ba ta da rakumi المال الرشد المال الأربعين المال المال دي لما الهواء اللي لما تتلاقى لما تتمرس هو مدينة أول تفيها بسيط وما قالت أبو زيد لما تشوف هو نمشي يا علي لما إجوا سيدنا علي رضي الله عنه wannan tafiyar da ya shi ma ya asali ya wa da bai da wanda ya samu raunuka ya samu tsirrai daban da ba a shi da mutum kuma jaro ko ina ga mace kuma saboda kuɗin hijirar saboda kuɗin ta zai ta haɗu da al'umma ta musulma ba a tare da ma wani cikakken hukumi ba wanda mu zo ta nan take kare ga kishi ga yunwa ga gajiya ga ba a hawa kuma tahiya ce wanda ba a cika samun mutane ba da haka ne da haka ji a kan ba tana cikin tafiya tana halin mutuwa ko rayuwa a daidai wata bishiya sai ta kajan Allah ta faɗa al'amarinka da mai bukata tana zuwa sai ta ga ƙwarya ita ƙwarya ba a sama ba kuma ita ƙwarya ba a ba ma'ana wani abu bai rataye ita ba sannan kuma wani abu bai toka ita da ƙasa ba wani tsoro ba saboda yunwar a lokacin ta fi tsoro girma a garwarinta kishin take ji ya fi wato ainihin tsoro girma a wurinta sai ta ɗauki wannan ƙwarya ta rika ta fara kwamfuta a mara ke cikin ta samu koshi ta samu karfin jiki wana ta kai ga rafa gida wato har ƙarshen rayuwarta ba taɓa shan ba ta koma shan ruwa ba da sunan ta ta kishi sai da ta sha ruwa kan bada kasan tana son coca cola ko fanta a kan ra'ayinta ruwan sai da ta sha ruwa a matsayin marmari a kan kamar da kana marmarin fanta ko wasu abubuwa ala ko sauran wani abu sha ake sha kamar kan marmari ai shan fanta ko shan coca ba wajibi ba ne ba ka cewa ai a yi ne ba ku cewa idan kai kwana takwas ko ka za ku sha ku kwamfura ba sai ka rashin lafiya idan za ka yi idan kana kwallon ku zama kana ku shekara ɗaya ku sha ta ba ko ba wani ka samu ka to amma ruwa fa zai taɓa yiwuwa to ita waɗannan ruwan sai suka koma ka na alayya sai da shawara a wannan marmari ta ce ba shawara ta yi marmara bai ta sha shi ne ma bai cewa waɗannan ruwan ne haka ɗan ɗewa mutum ko da kuriya ta fara sha ta fara samun fara to wannan tafkin alkawar shi ne inna abdana alkawar wasu mara lokacin mun ba ta kyauta mai yawa amma dai mun ba ta kyauta a wannan tafkin alkawar kofunan shan ruwansu sun fi taurarin da ke sama yawa kofunan da ake shan ruwa da ita ake shan ruwa nan da tafkin sun fi wato ainihin a taurarin da ke sama yawa Allah ce fasolin lirabbin ka wani da aka yi sallah ga ubangijin ka wani hau sanar da ya shi ka kenan ko ana Allah ya ƙara haɗa sallah da min da kuma yanka wadha ga wanda ke aiki yanka ga wanda ke wato ainihin wato zaman gida wannan shi ne a takaice kan wato ginin man ainihin ibadar yanka a addinin musulunci sannan abu na biyu ita wannan ibada ta yanka kafin mu je ga layyar ita wannan ibara ta yanka ana buƙatar